Assalamu alaikum masu saurare barkamu da wannan lokaci. A cikin sabon shirinmu da muke gabatarwa mai taken zamantakewa a wiki Hausa, idan ba a manta ba shiri da ya gabata mun ɗau alkawari cewa a wannan shiri na gaba za mu kawo hanyoyin da ake ganewa wannan ɗabi'u na juna ta hanyar yaren soyayyar su me suke da bukata. sannan muka ce za mu faɗi hanyoyin da ake gane su ta hanyar blood group ɗinsu sannan kuma insha Allah a wannan shiri za mu ba da yanayin tsarin idan wannan na mai wannan ɗabi'ar da wannan mai ɗabi'ar suka haɗu a matsayin ma'aurata ko masoya me ake iya samu a wannan gida so bari mu fara da yanayin blood group kamar yadda muka faɗa ɗabi'un namu idan ba a manta ba mun kawo su sun kasu gida hudu inda mun a turanci muka kira su da choleric da sanguine da phlegmatic da melancholic uh, wanda shi choleric idan ba a manta ba mun ce mutum ne mai sanyin magana sannan mutum ne mai yawan jayayya kuma yana da musu amma kuma mun faɗi mutum ne mai manufa wanda idan ya sa abu sai ya cimma shi sannan kuma mun faɗi cewa shi ma extrovert ne wanda a cikin ɗabi'unsa yana da son shugabanci muka ce wannan mai ɗabi'a yana da son jar kala idan abu yana da ta'ammali da ja so yana son wannan abu su suka ce yawanci blood group ɗinsu an fi samun su a group o sannan ana kiransu kamar da muka faɗa wanda suke kiran shi da fire ma'ana waɗanda suke 'yan wuta-wuta kenan shi choleric kamar yadda muka faɗa mutum ne wanda za ka same shi a guri ko kuma a cikin gida idan mace ce ta kasance mai irin wannan za a same ta tana da abu da muke cewa da kwarwa amma a tsari na gyaran gida da kuma yanayin tsarin sadarwar ta ma'ana communication ɗinta ko kuma communication ɗinsa shine idan mutum ya zama choleric ne so idan ya zama na aikin gida yana so a ce ya sa aiki an yi amma idan kuma shi zai wannan aikin to yana ƙoƙarin duk da zai ya ga ya cimma wannan aiki ɗin sannan muna gane mutum choleric ne idan a wajejen cin abincinsa shine idan ya zo cin abinci yana cin abinci yana magana kuma yana cin abincin ne kusan da sauri haka so wannan shi ma mutum muna iya cewa shi ma choleric ne ah, sai shi kuma sangwayen wanda suna category ɗaya da shi da choleric ɗin wanda shi ma mun faɗa cewa mutum ne mai son haba-haba mai son sabo ah, amma shi kuma muna gane shi ne shi ma a cikin ayyukan gida yana ɗaya daga cikin waɗanda muke samun su a waɗanda muke kiransu da morning person da suka kasance za su yi aiki sukan tashi da wurwuri da zummar za su yi wannan aiki din amma fa wani abu yakan iya zuwa ya zo ya ɗauke hankalinsu su bar wannan aikin da suka tashi da zummar yinsu su wanda yana ɗaya daga cikin ɗabi'unsu kamar da muka faɗa kowanne yana da rauninsa na halitta akwai kuma ah, abin da yake da shi wanda yake ba rauni ba sannan shi ma ana gane shi ne a yanayin abin ɗin gida yana ɗaga murya idan zai magana suka ce ana gane shi a cikin iyaye idan ta tashi za ta kira yaro sai ta kwala masa kira irin masu kwala kiran nan so ana iya gane su daga cikin sangon sannan ɓangaren cin abinci su an ce ba sa barin kwano gaskiya kuma suna son abinci kuma idan ba a ba mun faɗi cewa suna da bin yayi na haka abu kaɗan yakan iya rinjayar su kama da wani abu na kyale-kyale sannan shi kalar sangwayen wanda kalar da ta fi sansa ko kuma kalar da ya fi so duk abin da yake da shuɗi ma'ana blue kala kenan an fi samun su a wannan ɗabi'a ta sangwaye sannan kuma yanayin blood group su ana samun su kamar yadda su masanin suka faɗa cewa ana samun su a group b idan jinin mutum ya kasance b so shi ma akan iya cewa wannan mutumin sangwayin ne wannan category na extrovert kenan da muka faɗa choleric mai san ja kuma mai group o sai sangwayin wanda yake group ɗinsa b sannan kuma ya kasance mai san blue color so sai ɗaya ɓangaren na introvert wanda su ma guda biyu ne kamar yadda muka yi bayani akwai na farko wanda muke kira shi da melancholic wanda shi melancholic idan ba a manta ba mun faɗi mutum ne analytical mutum mai son tsari mutum ne wanda yana da taka tsantsan a al'amuransa idan miji ne ya kasance mai irin wannan zaka tadda shi komai nasa a tsare a cikin gida haka idan mace ce ta kasance mai irin wannan ɗabi'a ɗin su za ka same ta a cikin gida komai nata tsab kuma a jejjere idan mace ta kasance ko mutum ya kasance melancholic ne a tsarin tafi da harkokin gida za su tashi da zimmar za su yi aiki kuma za su yi wannan aikin kuma sannan idan ba a manta ba mu faɗi cewa idan za ka yi musu bayani sun fi son komai in details an ce indita ma'ana komai a yi musu shi faɗaɗɗen bayani sabanin sangwayen wanda shi kuma baya son abin da zai zama na zai ɗau lokaci musamman ya fi son kawai abin da za a bashi wanda ba zai ɗau lokaci ba sannan baya son shi kamar da muka faɗa shi sangwayen da abin da zai zama na zai kare shi daga fita cikin abokanai bai fiye san sama ya fi son abin da za a ce da jama'a da abokanai to shi melancholic suka ce masanan suka ce ana gane su ne ta ɓangaren blood group ɗinsu idan ya zama na a gurin a yawanci ana samun su a kula da me muke cewa muka ce yawanci za mu zo bayanin goyon ɗabi'a wanda za ka ji wannan ya goyi ɗabi'ar melancholic kuma ya haɗa da sangwayen ko kuma ya zama choleric ne kuma ya haɗa da phlegmatic sai ya danganta kamar yadda muka faɗa a baya cewa akwai yadda mutum yake iya yi ya samu wannan goyon ɗabi'a ɗin wanda in mun zo shi shi ma za ka ji idan misali aka ce mutum ne wanda ya haɗa Uh, melancholic da kuma sangwa za mu ga ya irin wannan yanayin ɗabi'arsa take amma dai muna faɗa wadda yadda yake ɗabi'arsa ta furin jaya idan ya zama scholaric ɗin ne ko sangwayen ko kuma melancholic mun faɗi cewa melancholic ana samun sa a jinin sa a group A sannan kuma yanayin yawancin kalar sun fi son kala wadda take ta green maganar kala abu ne ita ma mai zaman kanta wadda waɗanda suke kala psychologist suna faɗar dalilin kala me yasa wani yake son wannan kala kaza wa cikin sun yi bayanin cewa ita kala koriya tana da alaka da hop sanya buri to kuma kamar yadda muka faɗa shi dama shi shi wanda yake son koriya kala ma'ana shi melancholic din mutum ne wanda yake da determination misali idan ya sa abu so zai bi shi daki daki sa kamar yadda misali aka ce in an yi shuka za ta fito a koriya kala kuma kana sa rai zaka zaka cire girbinta so wannan shi ma abu ne mai zaman kansa wadda ba bayani za mu sosai ba wannan dangane da melancholic kenan sannan mun faɗi cewa idan ka same shi a cikin gida za ka tadda abubuwansa a tsatsare a jejjere saɓanin sangwayen kenan sai ɗan introvert ɗin wanda suke da cikin rukuni na biyu tare da melancholic wanda mai kira shi da phlegmatic wanda shi phlegmatic kamar yadda muka faɗa mutum ne mai sanyin ɗabi'a sannan kuma yana da tsoron canjin yanayi baya san duk abin da za a ce yau an samu canjin yanayi da haka yana da wannan kaffa kaffan da tsoro zai iya zuwa guri ya shuru ba tare da ya ce komai ba yana analysis yana analyzing ɗin guri da abubuwan da suke faruwa amma da za ka yi masa tambaya so zai baka amsa diki-diki na abin da yake faruwa sannan shi mutum ne wanda kusan za mu ce kamar opposite ne na choleric choleric zai iya cewa idan ya ga matsala zai iya cewa ya kamata in gyara tashi mai wannan mu gyara wannan matsala din to shi kuma shi kuma melancholy sai dai ce ya kamata a ce a samu wani ya yi kaza da kaza so mun gane cewa shi saboda yana da sanyin ɗabi'a eh, Yawancinsa ana samun su kamar yadda muka faɗa a behaviors din su kamar not person sai bai tashi da wuri-wuri su ce za su yi abu ba sannan suna yin abu da sanyin jiki amma kamar yadda muka faɗa su idan za su samu wanda zai ja su tunda mun faɗa da a so defendable to za su yi abin da ba a yi tsammani ba ba sannan a yanayin kalar da aka fi samun su waɗannan waɗanda suke yan phlegmatic ana samun su a kala wadda take ruwan madara ko kuma mu ce yellow da abin da yake da alaka da yellow wadda su masu kalar psychologist sun faɗi cewa mai yellow kalar yellow take ma'ana ruwan ɗorawa me alaka ta da yanayin gani na ido kamar yadda muka faɗa tana sa hadda da sauransu to kuma shi ma mun sani plagmatic tun ne mai hadda mai haddace abu yana da rike abu a zuciya abin nan shi a ransa kuma kamar yadda muka faɗa idan an samu saɓani da melancholy to yana yana rike abu a zuciya shi haka shi ma plagmatic ba su fiye faɗar wata damuwa tasu ba saɓanin choleric wadda da kai masa abu zai amayar zai faɗi bakar magana amma kuma idan ya faɗa shi kenan ta huce ana samun su a gulab kamar yadda masana suka faɗa cewa ana samun su a ab yawancin group ɗinsu ana samu a ab ah, wannan shine dangane da bayani da muka ce za mu yi ta yadda za a gane su ta hanyar kala da kuma ta hanyar blood group su, sai kuma alkawarin da muka ɗauka cewa a shiri na gaba za mu yi bayani dangane da yaren soyayyar kowanne daga cikin waɗannan ma'anar yaren soyayya shiri ne mai zaman kansa wanda insha Allah a cikin shirinmu na zamantakewa za mu ɗauki gaba ta musamman wanda za mu bayani mu fayyace shi amma tun da ta riga ta shigo a cikin gaba ya kamata a ce mu sani wanda yaren soyayya wannan daga cikin ɗabi'un kowanne yake ganewa kar a manta taken wannan shirin da muka ɗauka yanzu a cikin zamantakewar shine ɗabi'ar mu Eh, ɗabi'ar jinsin juna wanda bayan shi kuma akwai sauran program da za su biyo baya a cikin shirin mu na zamantakewa to kafin nan za mu san cewa mai ma ake nufi da yaren soyayya din shi yaren soyayya kamar yadda masana suka sani sun yi la'akari da cewa akwai eh, yaren soyayya da dukkanin ɗan adam ike fahimta kwatankwacin yadda ake yare na garuruwa ko wanne mutum zaka ji akwai yaren da zai fi fahimta wajen isar da sako so tunda ita soyayya aiki ce so aiki kuma dole sai ka shi da wata sigar da mutumin zai gane sai suka ce wannan yaren soyayya din guda biyar ne wanda suka kira shi da turanci akwai words of affirmation wanda da larabci ake kiran shi da ah, kalmatin tashidid mu kuma muna kiran shi da hausa kalmomi masu daɗi su a ciki akwai wanda misali mutum yana ta hanyar kalmomi ake isar da saƙon soyayyarsa akwai kuma na biyu wanda masanin suke kiran shi da quality time wanda larabci suke kiran shi da takrisul waqt wanda da hausa muke kiran shi da ba da lokaci wani ana isar da soyayyarsa ne ta hanyar ba shi lokaci a zauna tare da shi a tattauna da shi na uku kuma muna kiran shi da act of services shi ne wanda muke kiran shi da taya aiki ah, ah, wannan wanda shi ne yare na uku a cikin yaren soyayya ah, wanda na hudu kuma shi ne wanda ake kiran shi da receiving gift ma'ana hadiyya wadda da hausa muke kiran shi da kyauta yaren kyauta akwai wanda inda kana so ka isar da saƙon soyayya a gare shi Sosai sai ta hanyar kyauta akwai na biyar wanda muke suke kiran shi da physical touch wanda shi kuma ah, wanda suke kira a hausa ake kiran shi da yaren tabawa mun sani akwai yaren da soyayya da ake isar da ita ta hanyar tabawa so kamar yadda na faɗa cewa za mu faɗaɗa shi a shiri na gaba amma idan za mu ɗan yi bayanin sa'anin shi ne, yaren soyayya wanda yake na kalma kalima kamar muka faɗa ta hanyar kalmomi masu daɗi wanda suke fahimtarsa idan muka ɗauki sangwaye yana ɗaya daga cikin yaren da yake ganewa tunda mun faɗa mutum ne so talkative kamar yadda suka faɗa mutum ne mai surutu so yawancin abin da ya fi kuma shi ma shi ya fi so a yi masa so da haka tunda mutum ne mai yawan kwarzanta abu kuma yana da kambama abu kamar da suke kiran shi yana exaggerating ɗin abu so yana son kalma mai daɗi so idan mutum ya kasance sangwayen ne ko ta kasance sangwayen ce tana son a kalma mai daɗi sannan a cikin yaren idan muka ɗauki sangwayen ɗin dai daga cikin yaren da yake fahimta shine akwai yaren ba da kyauta idan mace ta kasance sangwayen ce ko kuma namiji ya kasance sangwayen ne yana son yaren ba da kyauta wanda ta hanyar ba da kyauta ana isar da yaren soyayyarsa wanda sannan sai idan mutum ya kasance sangwayen ne akwai yaran da yake fahimta na physical touch ah, kamar yadda muka faɗa physical touch wani hanya ce ta isar da sako na soyayya ko da ga yara ne da kuma su ma kansu manya ɗin so sai kuma shi choleric wanda tun da mun faɗa cewa rukunin su ɗaya da shi sangwayen ɗin shi ya kasance gaskiya babu abin da ya fi so idan mutum ya kasance choleric ne shi musamman idan miji ne ya kasance choleric irin act of services yana son ta aiki yana son idan ya bada aiki ko ya bada umarni a aiki ya ga an yi masa shi Sinan mace ce ta kasance kuma ita kuma wannan ita ma ga 'ya'yanta ko kuma ga mijinta akwai abubuwa na tayayya cikin gida wanda da mutum zai a samu a yi mata wannan ta aikin sau ɗaya to ba za ta manta da wannan abin ba sai ɗaya rukunin wanda suke na introvert wanda muke da melancholic da phlegmatic a ciki idan madauki idan muka dauki melancholic melancholic mutum ne wanda yana son yana son quality time eh a gaskiya idan mutum ya kasance ko mace ta kasance ah, phlegmatic ah, ta kasance melancholic so tana son a bata lokaci idan mun ce bada lokaci shine undivided attention misali ba wai ai kallo tare ba ko kuma ana dandanna waya ko kuma ana yin wani abu a'a a ba su lokaci a ce wannan lokaci ne nasu a tsaya a saurare su a saurari me suke so su ce kuma a yi musu bayani misali a samu lokaci tare da su wanda shi ma quality time din muka ce ya rabu gida biyu akwai quality conversation kamar da suke faɗa akwai kuma um, wanda yake shi kuma act of services ne amma in terms of misali a zauna a yi aiki tare misali ana aiki tare kamar ayyukan gida amma ana yin su tare so ne shi ma active service um, quality time ne sai kuma quality conversation kamar da magana shine ku samu guri ku tattauna misali idan ya zama na ba ma'aurata bane to tana buƙatar in ka kira ta ku daɗe a waya ko kuma dai eh, a dinga yawan tuntuɓar juna a ba da lokaci ah, sannan kuma idan mutum ya kasance melancholic ne ko ta kasance melancholic ce tana buƙatar words of affirmation kalma wadda take ta yabawa ah, a yi taka tsantsan da melancholic So da wajen idan mutum bai iya faɗa kalma mai daɗi ba gaskiya ana samun matsala gare shi ah, kalma tana da tasiri a melancholic sai rukuni cikin rukunin nan namu ne na introvert kamar da muka faɗa akwai phlegmatic wanda shi phlegmatic mutum ne mai son kalma mai daɗi kamar yadda muka faɗa mutum ne ɗan shiru-shiru mutum ne mai sanyin jiki so yawancin kuma suna da riƙon abu a zuciyarsu Su idan ya zama na kalma mai daɗi ce so tana tasiri a tattare da su wanda za su daɗe tare da ita haka ma kuma na haka idan aka samu aka faɗa musu abun da yake mara daɗi ne yakan dame su yakan damun su kuma har su zama na abin ya daɗe a ransu kuma su daɗe abin yana cikin ransu so don haka suna buƙatar kalma mai daɗi sannan kuma yawanci waɗansu daga cikinsu ana samun su da physical touch wannan dangane da yaren soyayyar su kenan kamar yadda muka faɗa cewa idan mun zo shiri mai zuwa za mu yi bayani dangane da mai ake nufi da yaren soyayya za mu faɗaɗa shi sannan mu ga waɗanne primary love languages ne waɗannan suke fahimta amma dai a takaice wannan shi ne yaren soyayyar da waɗannan masu ɗabi'a guda hudu da muka faɗa choleric sanguine melancholic da phlegmatic suke fahimta kamar yadda muka faɗa yanzu a cikin wannan shiri mun gano yanzu ta idda ake gane su ta hanyar kalar da suka fi so sannan kuma mun faɗi yaren soyayyar su akwai abu na gaba wadda za mu so a ce mun ji dangane da wannan ah, masu irin wannan ɗabi'a ko kuma mu ce masu irin wannan hali shine wajen tafi da harkar tasowa da yara musamman abin da ya shafi a tarbiyyantar da su da kuma abubuwan da ya shafi cikin gida ga baki daya so idan ya zama nagi cikin gida idan miji ne ya kasance shine choleric so yawanci yara sukan taso zaka ji kamar yara suna dan tsoron shi so da mutum ne wanda da an danyi abu na laifi za ka ji shi ya hau faɗa haka ita ma macen sai ta yi hakuri da kwalarik ta hanyar idan ta yi laifi wani lokacin baya iya rike abu ko da a gaban yara ne wani lokacin zai mata faɗa su ta fahimci cewa wannan ɗabi'a sace kada ta dinga ɗaukar zafi ko kuma ta ce ita ma za ta mayar masa wani yana daga cikin abin da kwalarik suke harka wajen taso da yara amma kuma kamar yadda muka faɗa harkar abin da ya shafi cikin gida na bukatu sukan tanadi komai idan kuma ya zama na sangwayen ne dole idan miji ne zama sangwayen to sai an samu matar da za ta dinga yawan tunatar da shi al'amura tunda mun faɗa cewa mutum ne ya saurin mantuwa wasu abubuwan sai ya ɗauko su ya ɗauko su ya mamanta ah, so ya kamata a ce idan mijin ne kasance sangwayen to a samu wadda za su dinga tuna masa a cikin gida din so kuma idan ya zama na san ne da 'ya'ya da matan duka za ga suna son sa saboda mutum ne wanda yake da haba-haba da kuma saurin bashi da saurin hasala kamar yadda muka faɗa sannan yawancin yaran su da suke tasowa yawancin yaran za ku ga sun kasance ba a fiye ba su wani orientation ba saboda babu ma wani lokaci da za a ce an bawa yaran ko sauransu kawai yana cin dole abu da za a je na jin daɗi shi aka fi so idan ya zama na mutum sangwayen ne namijin ne haka so dole ya kamata a ce matan ta samu ta tallafa masa haka idan ita ma macen ce ta kasance mai irin wannan so ko da yaushe zaka ga ba wani abu da tafi magana a kai sai abin da ya shafi abin da za a ji daɗi abin da zai kawo kaza da kaza haka ko da a cikin yaran ne so ma a ciki za ga idan akwai sangwayen a cikin su so ko da yaushe babu abin da take magana ko ba abin da yake magana sai abin da zai zama na wanda za a fita cikin abokanai za a ji daɗi za ku ji ana ta yaro faɗa cewa kai kullum ka tafi waje ba ka dawa da wuri saboda rayuwarsa kamar da makamar he is very social so wannan ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mun sani kenan haka idan muka ɗauki ɗaya rukunin melancholic a harkar tsarin cikin gida mutum ne wanda zai gama tsare-tsarensa so kuma baya son katsalanda sai dai ya kamata a ce idan mutum melancholic ne a sani cewa Ah, mutum ne wanda ba a fiye masa gwaninta ba za ki ta kokari wajen yin abubuwa da dama bilan colleague sai a zo ya zo ai ba a mai gwaninta ba so dole sai a yi taka tsantsan da abin da za a yi masa wanda shi ya fi son a ciki sannan idan macen ce ta kasance mai irin wannan ɗabi'un ita ma za ta kasance to gidanta tana da tsare-tsare na yadda za ta tafi da kama daga harkokin gida da kuma harkokin taso da yara din sai kuma idan phlegmatic ne miji ya zama phlegmatic ma'ana dan shiru shiru kamar yadda muka faɗa yawancin bai fiye yin tsawa ba ma yara za su yi ta abu ko kuma za a ta yin abu bai fiye tsawatarwa ba saboda shi dama mutum ne wanda baya son wani abu da zai zama na damuwa ko kuma wanda zai zama na ya da hankalinsa kuma kamar yadda muka faɗa idan macen ce ita kuma ta kasance phlegmatic sai ita ma dole sai an samu mijin da zai dinga karfafa mata gwiwa wajen jawo hannunta kamar yadda muka faɗa cewa idan mutum ya kasance phlegmatic ne su yana buƙatar wanda zai dependent da shi ma'ana wanda zai zama shine mai zai dinga taimaka masa wajen tasowa da yunkurin sa sai a hanya a seti ah, sai kuma idan wannan ne ya bayi cewa to ya kamata a ce tun da yanzu mun faɗi cewa idan sangwayen ne ko choleric ko melancholic ko phlegmatic sai kasance a mata ko a maza yanayin zamantakewa cikin gidan ya zai kasance wannan zai zama a cikin shirinmu na gaba kenan za mu bayani dangane da idan ɗaya daga cikin wannan mai ɗabi'ar misali a ce sangwayen ya haɗu da kansa da sangwayen mace ya gidan zai kasance ko kuma sangwayen ya haɗu da choleric ya zai kasance ko kuma sangwayen ya haɗu da melancholic ya gidan zai kasance ko kuma in ya haɗu da phlegmatic ya gidan zai kasance haka shi ma choleric kowanne daga ciki idan ya haɗu daga cikin sauran wani ɗabi'u guda uku yaya yanayin wannan gidan ake tunanin zai kasance nan da dangane da zamantakewarsu da kuma yanayin yadda ake samun conflict a ciki da kuma yadda ake warwarewa saɓani idan irin waɗannan abubuwan sun faru Wannan zai zama na kamar kenan a shirin mana gaba na mm, faɗaɗa bayanai dangane da wannan abu. wanda da turanci suke kin shi da marriage compatibility don an ɗauki waɗannan ɗabi'un an haɗa da wannan da wannan me zai faru insha Allah a cikin shirin mu na gaba za mu ji duka duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri na yau ah, za ku iya bibiyar mu a shafinmu na yanar gizo gizo a www.wikihausa.com.ng ko kuma a shafinmu na sada zumunta na facebook a www.wikihausa.com.ng ah, sunana bashir abubakar ta kai da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah